shekara ta 2026 wannan shine darasi na goma sha hudu ko daga cikin darussan wannan littafi mai albarka na salatatul usul wa adillatuha na al-imam al-mujaddid الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى درس da ya gabata mun kammala bayani dangane da mataki na biyu haka ne ko asali na biyu ko ba shi ba ne na'am ok ba a ƙarasa shi ba na biyu na'am to asali na farko dai kamar yadda muka ji shine bayani akan sanin Allah mala yayi mana bayani akan me ake nufi da wannan asalin kuma ta waɗanne hanyoyi ne bawa yake sanin Allah sannan kuma yana daga cikin muhimman abubuwan da suka kunshi sanin Allah shine kadaita Allah da bauta haka kuma ya kawo mana misalai na nau'o'in ibada waɗanda ake kaɗaita Allah da su wanda yin su ga wani wanda ba Allah ba shirka ne sannan ya kawo mana asali na biyu wanda shine sanin addinin musulunci ya yi mana bayani kan me ake nufi da musulunci al-islam sannan ya yi mana bayani cewa musulunci mataki uku ne akwai martabatul islam akwai martabatul iman akwai martabatul ihsan sannan ya ɗauki mataki na farko shine al-islam ya ce yana da rukunnai guda biyar sai ya kawo mana rukunnan, kuma kowane ɗaya ya ɗauke shi ya kawo mana dalili wanda zai zama hujja akan cewa wannan rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci to ya gama magana akan al-islam da kuma arkanul islam ɗin na farko wanda shine kalmar shahada ya yi mana bayani mai faɗi a kanta da dalilanta ya ɗauki sallah ita ma ya kawo dalili azumi hajji zakka kowanne ya kawo dalilin shi daga cikin ayoyin alkur'ani sannan ya shiga martaba ta biyu wadda ita ce martabatul iman ko martabatul iman ita ma ya mana ta'arifin me ake nufi da imanin ya faɗa mana imani yana da rassa masu yawa kuma ya babu misalai daga cikin rassan imanin kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan ya faɗa mana cewa imanin yana da rukunai guda shida shi kuma don haka ya ɗauki waɗannan rukunan guda shida ya kawo su yanzu abin da ya rage shi ne ya ba dalilai a kan waɗannan rukunan imanin guda shida wanda an gama da dalilan sai zama an kammala magana akan asali na biyu mataki na biyu kai daga cikin matakan addini wanda shine martabatul iman na'am bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ajma'in قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها قال والدليل على هذه الأركان الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر نعم Bala ya bayan ya faɗa mana a baya cewa wa arkanuhu sita rukunnan imani guda shida ne, sune an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi sai ce mana wa dalil menene dalili akan waɗannan rukunan guda shida dalili ala hadhihi wa dalilu ala hadhihi al arkani sitta dalili akan waɗannan rukunan na imani guda shida ƙauruhu ta'ala shi ne faɗin Allah maɗaukacin sarki, inda Allah yake cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba aikin ɗa'a ko ibada shine kawai ku rinka fuskantar da fuskokinku zuwa mahudar rana ko mafaɗar rana ba ba wannan ne kawai aikin ɗa'a ba waɗansu malamai suka fassara shi da cewa ma'anar shi ana magana ne akan ahalul kitab domin ahalul kitabi waɗansu a shari'arsu suna fuskantar mahudar rana ne waɗansu kuma suna fuskantar mafaɗar rana daga cikin yahudawa da nasara sai Allah ya ce to ai ba wannan ne kawai aikin ɗa'a ba ba wannan ne kawai ibada ba kada ku ce ai kuna sallah shi kenan ku ne kun gama ibada mana sallah ce kawai ibada sallah ce da'a ga Allah sai Allah ya ce walakinnal birra man amana billah sai dai abin da yake da'a ga Allah da biyayya ga Allah shine mutumin da yayi imani da Allah idan ka fuskanci mahudar rana ko mafaɗar rana ka yi sallah ka bauta ma Allah alhalin baka yi imani da Allah ba bata ba ta da amfani da haka ginshikin biyayya da ɗa'a ga Allah ne man amana billah wanda ya imani da Allah wal yawmil akhiri kuma ya imani da rana ta ƙarshe ita ce ranar tashin al'iyama. dan kana sallah kuma baka yi imani da ranar tashin al'iyama ba sallaka ba za ta amfanar da kai da komai ba wal mala'ikati haka kuma yayi imani da mala'iku wannan shine mai da'a na haƙiƙa. da ka dan kana sallah amma baka yi imani da mala'ikun Allah ba Imaninka bai yi ba da ta sallar ka ba za ta amfane ka da komai ba saboda imanin ka bai zama imani ba ka rasa wani rukuni daga cikin rukunnan imani wal kitab haka kuma ya yi imani da littafi a nan alkitab jinsi ne ismul jins ne a nan aka kawo mana ya yi imani da littafin da Allah ya saukar littattafan da Allah ya saukar kuma suna da yawa kowane annabi da abinda Allah ya saukar mai na littafi da aka ya yi imani da wannan shi ne walkitab ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar wannabiyin haka kuma ya yi imani da annabawan Allah gaba ɗayansu kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi bana dukka sun yi imani da mala'iku sun yi imani da Allah sun yi imani da mala'iku sun yi imani da manzannin Allah da aka ba su bambance tsakanin imani da wani ɓangare da kuma kafirce ma wani ɓangare ba ka haƙiƙanin mai biyayya da Allah, haƙiƙanin mai ɗa'a ga Allah, shi ne wanda ya imani da Allah da ranar tashin alƙiyama da mala'iku da littattafai da manzanni. Kina wanda bai imani da waɗannan ba ba, to wannan bai zama mai ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Daga ba za a lissafa shi a cikin ahalul birri ba, wanda suke biyayya da ɗa'a da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. saboda mai saboda bai sami mabuɗin ɗa'a ga Allah ba bai yi rijista akan abin da zai zama aiki shi zai zama karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wata'ala ba wanda shi ne imani da Allah subhanahu wata'ala da haka waɗannan su ne rukunnan imani da aka lissafa Allah ya ce mutum bai taɓa zama mai ɗa'a har sai ya yi imani da waɗannan abubuwan da aka lissafa. Abu nawa aka lissafa a nan? Na'am? Abu nawa aka lissafa? Na'am? Abu biyar, kuma ya ce mana rukunan imani guda shida ne. Me yasa aka lissafa biyar a nan? na'am saboda saboda an kawo na shida daban da aka ba a lissafa shi a cikin waɗannan jerin da aka lissafa guda biyar ba sai zama guda ɗaya ne ba a kawo shi a cikin nan ba shine imani da ƙaddara shine wabil qadari khairihi wa sharrihi shine ba a kawo a nan ba an kawo imani da Allah da mala'iku da ranar tashin alkiyama da mala'iku da littattafai da manzanni sai ba a kawo imani da ƙaddara ba aka kawo shi daban saboda duk wanda ya imani da waɗannan abubuwan da aka lissafa guda biyar dole ya yi imani da ƙaddara za ka yi imani da Allah ka yarda da Allah ka yi imani da shi amma kuma baka yadda shi ne yake kaddara abubuwa ba baka yadda ya san komai ba in baka yadda ya san komai ba kenan baka yi imani da shi ba da haka imani da Allah shi kaɗai yana lizimta imani da kaddara inda imani da Allah ne na gaske sannan kuma imani da ranar tashin alkiyama shi ma yana lizinta imani da kaddara duk wanda ya imani da ranar tashin alkiyama haƙiƙatan to dole ya imani da kaddara haka kuma wanda ya imani da mala'iku dole ya imani da kaddara duk da ƙarfin imani da mala'iku da ranar tashin alkiyama akan imani da kaddara bai kai ƙarfin imani da Allah da yake lizinta imani da kaddara ba haka kuma imani da littattafai da manzanni duk wanda ya imani da littattafai da manzanni dole ya imani da kaddara saboda ne me ya alakar imani da littattafai da manzanni da kuma imani da kaddara me yasa in kayi imani da littattafai dole sai kayi imani da kaddara da ya sa in ka yi imani da manzanni dole sai ka yi imani da ƙaddara me ya alaƙarsu na'am eh saboda manzanni da suka zo eh ka yi imani da su ne ko baka imani da kaddara a kace ba imani da gaibu ba kaddara me alakar imani da kaddara da kuma imani da manzanni da littattafai ya fi komai fitowa fili wannan na'am saboda suwa ne su manzannin eh saboda sun yi imani da kaddara kuma in kai imani da su shi ke na kayi imani da kaddara haka ne ya kamo hanyar kuma ya saki hanyar ku to eh saboda a cikin littattafan akwai maganar kaddara haka ya za ka yi imani da littafin kuma ka ce ba ka yi imani da abin da yake ciki ba zai yi wa haka dan in ka yi imani da littafin to magana ƙaddara da ta zo a littattafan, dole ka yi imani da ita daga duk wanda aka ce ya yi imani da littattafai, to ko ba a ce yayi imani imani da ƙaddara ba to imani da littattafai yana lizimta imani da kaddara domin a cikin littattafan akwai bayanin imani da kaddara to sai me kuma imani da manzanni fa kuma me alaƙa shi da imani da ƙaddara? mun ji imani da littattafai a littattafan akwai imani da ƙaddara. daga dai ka yi imani da su dole ka yi imani da ƙaddara. haka ne to manzanni ba na eh idan manzanni sun yi abu kai imani da su dole kai ma za ka yi sai ka yi wannan abin da suka yi eh. haka saboda imani da kaddara manzannin da suka zo da littattafan da akwai imani da kaddara su ne suka zo da maganar imani da kaddara za ka yi imani da manzo ne ka ce amma abin da ya zo a littafin shi na magana imani da kaddara shi ba kai imani da shi ba zai yiwu ba zai yiwu ba dakan kai imani da littattafai kai imani da manzanni to dole ne ka zama ka yi imani da kaddara da haka a wannan ayar ko ba a ambaci imani da ƙaddara ba to abubuwan da aka ambata suna lizimta imani da ƙaddara. wannan kuma uslubi ne wanda ƙur'ani yake zuwa da shi wani lokaci a ambaci abubuwa gaba ɗaya wani lokaci kuma a ambaci waɗansu wanda imani da su zai lizimta ma sauran shi yasa da yawa a wasu wuraren za mu ga ayoyi suna cewa an tu'mina billahi wal yawmil akhir imani da Allah da ranar tashin alkiyama kawai ake faɗa ba a faɗan sauran a wasu ayoyin me yasa ba a faɗan sauran saboda in ka yi imani da Allah kuma ka yi imani da ranar tashin alkiyama to dole sai ka yi imani da sauran waɗannan abubuwa a ina san akwai ranar tashin alkiyama eh a cikin littattafai ta ina ka samu littafin ta hanyar manzanni ka dole ne waɗancan suna lizimta imani da waɗannan da wani lokaci sai ka ji an ambaci abubuwa guda biyu kawai aminu billahi wa rasulihi a ce a imani da Allah da manzai shi a wani wurin imani da Allah da manzai shi ya rizinta maka yi imani da duk abubuwan da manzan ya zo da su wani wurin a ce ka imani da Allah wal yawmil akhiri da ranar tashin alkiyama to haka ake kawo su saboda me in an faɗi iya wannan waɗanda aka ambata suna lizimta maka sauran dole ka yi imani da su to anan an ambaci imani da Allah da yawmil akhir ranar tashin alkiyama da mala'iku da littattafai da manzanni sai saura guda ɗaya ya kamala ya kawo mai dalilin shi daban ya ce wa dalilul ƙadari ƙaunuhu ta'ala dalili akan cewa imani da ƙaddara yana cikin rukunan musulunci shine faɗin Allah maɗaukacin sarki inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Allah ce lallai mu kulla shay'in duk wani abu da ka sani da wanda ba baka sani ba mun halicce shi ne da kaddara duk wani abu da kaddara Allah ya halicce shi kamar yadda Allah yake cewa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shi ne ya halicci komai kuma ya ƙaddara komai ƙaddarawa ya sa alhafiz ibn Kathir da ya zo tafsirin wannan ayar da ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi ƙadar, sai ce wannan ayar daidai take da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa khalaqa kulla shay'in fa huta taqdira duka ma'anarsu ɗaya. Allah shi ya halicci komai kuma shi ya ƙaddara komai duk abin da ka gani to Allah ya kaddara shi kuma haka Allah ya ga damar ya kasance babu wani abu wanda zai faru ba da wa Allah ba Di yadda mutum ya so ba zai iya fita daga kaddara Allah subhanahu wata'ala ba Daka ya riga ya tsara ya kaddara ya shirya kuma yadda ya tsara haka komai zai tafi yasa Allah ya halicci dan adam akwai abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya ba ɗan adam ikhtiyari ya iya yin zaɗi ya yi abu amma wannan ikhtiyarin bai iya yiwuwa sai da ganin damar Allah da ƙaddarawa Allah subhanahu wata'ala akwai kuma abubuwan da ɗan adam bai iya yin zaɓi bai da zaɓi a cikinsu haka kawai suke gudana dole kuma su gudana a haka ko yana so ko baya so ba za su canza ba wanda bai da ta cewa a cikinsu to Allah yana kama mutum ne akan abubuwan da bawa yake da ikhtiyari a ciki aka shi wani nau'i na iko yayi kaza ko ya bar kaza to akan su ne Allah subhanahu wata'ala yake ma mutum hukunci amma ba a yi ma mutum hukunci akan abin da bai da ikhtiyari a ciki an baka istiyari in ka ji kiran sallah ka taso ka zo ba sallaci ko ka ki zuwa ka tashi kai sallah ko ka ki mutum bai da wannan istiyarin yana da wannan zaɓin amma wannan zaɓin yana tafiya ne a ƙarƙashin gudanarwa da ganin damar Allah subhanahu wata'ala amma dai an ba shi istiyarin da zai iya yi yana da damar ya zauna yana da damar ya tashi in yayi ya tashi amma Allah bai ga dama ba ba zai iya zaman ba in kuma Allah bai ga dama ba ba zai iya tashi ba amma kuma yana da wannan ikhtiyarin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi amma kuma akwai abubuwan da bai da zafi kwata-kwata a cikinsu bai iya zuwa a tambaye shi a cewa ne ya sa babanka ne wani za a kama shi a kan wannan yana da ta cewa yana da ta da zai yi ya canza ya zama wani ne baban shi ba baban da ya haife shi ba ba shi da yanda zai yi bai san ma an yi ba haka kawai ya gan shi haka Allah ya tsara haka Allah ya ga dama me yasa aka za a zo a tambayi mutum me yasa kai baki ne a mai hisabi akan cewa shi me yasa bai zama fari ba yana da ta cewa a kai bai da ikhtiyari da aka bai da hukunci ko hisabi ko ni'ima ko ukuba akan wannan abin saboda ba shi da ikhtiyari amma za a kama ka me yasa baka zo masallaci ba ko ba za a kama ka ba za a kama ka za a kama ka me yasa baka yi kaza ba ko me yasa ka yi kaza wanda za ka iya yi za a kama ka kuma za a yi ma hisabi akan wannan abin da Allah ya ce komai mun halicce shi ne da ƙaddara mun ji darasin da ya wuce matakan imani da ƙaddara ɗin guda hudu wanda su ne mutum zai yi imani da ƙaddara da su wayannan su ne dalilai na rukunan imani guda shida wanda suka kunshi waɗannan rukunan guda shida aya ɗaya ta ɗauki guda biyar sannan wannan ayar ta zo ta yi magana akan imani da ƙaddara da haka mun gama da matakin addini na biyu haka ne ko addini yana da matakai guda uku al da al-iman sannan na uku shine al-ihsan da haka mun ji menene martabatul islam da rukunnanta mun ji kuma menene martabatul iman da rukunnanta kuma kowanne da dalilin shi yanzu za mu ji menene martaba ta uku daga cikin matakan addinin musulunci na'am قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه نعم. آه، المرتبة الثالثة من آه، آيوين دا أذكر انتاوائي ناشي دبان nam bayan nutsar shi daban ne da wanda abinda aka karanta na daban ne to almartabatu salita matakin addini na uku bayan al-islam da al-iman shine al-ihsan matakin al-ihsan matakin al-ihsan mala ya ce rukunin waɗi shi al'insan rukuni ɗaya yake da shi rukunin shi guda ɗaya musulunci yana da biyar imani yana da shida insan yana da rukuni ɗaya to menene rukunin insan ɗin guda ɗaya ya ce wa huwa an ta'budallaha ka annaka tara shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah kamar a gaban Allah kake in za ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala da idan fa in lam takun tarahu fa in kai baka ganin Allah ɗin, to ka bauta ma Allah kana jin cewa Allah yana kallon ka yanzu kai Allah yana kallon ka duk abin da za ka yi a cikin ibada Allah yana kallon ka to wannan shine ma'anar al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara shi yasa waɗansu malamai suka ce ai rukunnan ihsan din guda biyu ne rukunai biyu ne ba ɗaya bane wanne ne rukuni na farko shine an ta'budu Allah ka annaka tara suka ce wannan shine rukunin farko ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah rukuni na biyu kuma suka ce shine rukunin da bai kai wancan matakin ba shine fa in lam takun tarahu fa innahu yara matakin da kai in baka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah kamar a gaban Allah kake to ka bauta ma Allah a matsayin wanda yake jin cewa Allah yana kallon shi a halin da yake suka ce wannan shine mataki na biyu ne rukuni na biyu amma a nan mana ya tafiyar da shi a matsayin rukuni ɗaya ne gaba ɗaya waɗannan ɗin amma dai za mu ga matakan akwai bambanci tsakani ko ba bambanci wanda yake bauta ma Allah kamar yana ganin Allah kamar a gaban Allah yake zai yi daidai da wanda yana bauta ma Allah yana jin cewa Allah yana kallon shi akwai bambanci ko babu wanne ne ya fito a cikin waɗannan guda biyu wanda yake bauta ma Allah yana jin cewa kamar yana ganin Allah a gaban shi da kuma wanda yake bauta ma Allah yana jin cewa a yanzu nan da yake tsaye Allah na kallon shi yana jin shi ba abin da yake koyuwar ma Allah a kan shi tun daga zuciyar shi har bakin shi har jin shi har gani shi Allah yana kallon komai wanne ya fi a cikin waɗannan matakan guda biyu na? na farko ko na biyu na biyu ya fi? na farko shi ne martaba ta mushahada martabatul mushahada ya zama kana jin kana kamar kana ganin Allah kamar a gaban Allah kake shine martabatul mushahada na biyu kuma martabatul muraqaba muraqaba ya ke nufi da muraqaba kana jin cewa ana sa ido a kanka ana kallonka ana kula da kai ana muraƙabarka ne matakin muraƙaba. da matakin mushahada da matakin muraƙaba wanne ya fi? na'am matakin muraƙaba wasu ce mushahada wanne ya fito a ciki ya za a dan jayar na'am Mm. Mm. نعم shi hmm. mushahada ai kai kana jin ka a gaban Allah ne shine mushahada a gaban Allah kake wanda kuma kana jin Allah yana ganin abin da kake yi wanda ya fi an kama ka misali an kai ka gaban commissioner of police ko kuma an zo gidanka an sassa ma kyamaroni na cctv commissioner of police yana ta yana dubawa yana ganin ka ko kuma an ɗauke ka an kai ka ofis gaban commissioner of police wanne ya fi <laughs> wanda to ai bai janye ba har yanzu ko daga martabatul mushahada shine a gaba shine ololuwa shi yasa zaka ga mutane a magabata a wannan matakin kowa mataki mataki ne idan ya je martabatul mushahada in yazo yin sallah ko ibada babu wani abu da yake kasancewa a jikin shi na ɗan adam na ɗabi'a ta ɗan adam gaba ɗaya za a iya komai a jikin shi shine abinda za ka ji ana kawo ƙisoshin magabata na yana sallah an yi mai operation ko an yanke mai ƙafa ko an cire mai kaza a jikin shi idan mutum ya kai martabatul mushahada ba abinda zai iya ji a wannan yanayi saboda kawai a gaban Allah yake a gaban Allah yake wannan waƙi ne idan ya kai mutum yana iya ɗauke hankalin ɗan adam har wani abu ya same shi bai sani ba to ina kuma ga Allah mutanen annabi yusuf matan annabi yusuf da annabi yusuf ya fito suka ganshi suka rude da shi me suka yi Allah ce atta ana aidiyahunna haka suka rinka yayyanke hannunsu da wuka ba su san suna yankawa sai bayan ya bace sannan suka dawo hankalin suka gane cewa ashe jikinsu suke yayyankawa don an ce maka wani ya zo ana so a cire mai kibiya a jiki ta kasa an rasa yadda za a yi an ce a bari sai ya yi fara sallah a nan za ka gane mai ake nufi da wani in ba ka san waɗannan maratif ɗin ba ba za ka iya gane mai ake nufi ba wani ma sai ce ƙarya ne kawai babu wannan abu ba zai yiwu ba saboda shi irin sallarsu da suke yi a layinsu ita irin ta ya sani sallar da rabi a salla rabi a jikin waya tana ringin ko mesej na shigowa ko kaza Allah Allah yake yi a gama ta ba salla ta ihsani yake yi ba dakan an zo ibada ta ihsani daban rayuwar waɗanda suka kai martabatul ihsan a wurin ibada daban take da sauran rayuwar mutane ba sa jin wani abu duk wani abu da za a ji na wahala ko damuwa ko wani abu ba abin da suke yi suna yin abu ne suna jin su kamar a gaban Allah suke daga ba wani abu da zai iya kautar da zuciyarsu ba za su yadda Allah ya ga zuciyarsu a gaban shi kuma tana koma tana kallon wani abu ba ba su taɓa yadda ba ka zo ka tsaya a gaban Allah kuma Allah ya ga zuciyarka gashi nan tana tunanin abinci tana tunanin kuɗi tana tunanin shago tana tunanin ofis kuma ka san a gaban shi kake yana kallon zuciyar yana ganin me take ai ba zai yiwu ba yasa in sun zo zuciyar da komai ta riga ta tafi kenan to wannan shine martabatul ihsan an ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara to wannan kuma ba a sallah ba a komai na ibada sa aka ce an ta'budallaha ka bauta ma Allah a komai na ibada yanzu an eh, wannan aikin hajjin da aka yi naga wani bawan Allah ya je ya dauko wani mutum a filin arfa da mota yana raba ma alhazai abinci ruwa da ɗan abubuwan ci a leda sai ya koma yake magana ya ce wannan mutumin sama da shekara talatin da biyar bai taɓa fashin yin wannan aikin kuma wannan mutumin biloniya ne biloniya ne sai ya koma ya je yake tambaya shi yake cewa ga shi kana zuwa kana yin wannan aikin koyaushe duk shekara me yasa ba za ka sa wasu su rinka yi ba kana da ma'aikata ba iyaka kana da abubuwan da za ka yi ba iyaka sai ke cewa duk duniya ba wani abin da nake yi in ji daɗin shi a duniya irin wannan aiki yace zan ba da duk abin da na mallaka saboda kada in rasa wannan daɗin da nake ji a wannan aikin zan iya bayar wani shine martabatul ihsan ibadar gaba ɗaya ta zama ɗanɗanon ibadar kake yi kana ji a cikin zuciyarka kana jin zaƙin ibadar da ɗanɗanon imanin ibadar ba ibadar da kana yi kana Allah Allah ai maza a gama kana sauri kana so ka gama ba irin wannan ibadar ba kana can a martabatul islam ka sami shigowa baka zo martabatul iman ba balle ka zo martabatul ihsan wanda za ka zo kana jin daɗin duk abin da kake yi na neman kusanci zuwa ga Allah kana ba mutum abu kai ne kake jin daɗi ninkin ɗari na daɗin da wanda kake ba yake ji kana aiki ana ganin wahala kake ji kana shan wahala kana jin jiki ana tausaya maka kai kuma a duniya kana ganin ba abin da yake sa ka ji daɗi in ba wannan aikin ba shi yasa da ake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Aisha ya kake wahalar da kanka kake ta wannan tsakiyamul laili ba kakkauta ga kafarka har tana tsatsagewa saboda tsawon tsayuwa da sallah kuma abin abinda ake nema gafara Allah da rahama gashi wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma an riga an gafarta ma gaba da baya sai manzan Allah yake cewa afala akunu abdan shakura to kuma an mun wannan bazan zama bawa mai godiya ga Allah ba bazan gode ma Allah ba saboda wannan ibadar a wurinsu su tace ɗanɗanan dadin duniyar ita ce godiya ga Allah akan komai sa duk wanda ka ji manzan Allah ya yi mai bishara da aljanna a duniya gaba ɗaya babu wanda za ka ga aikin shi beninku ba bayan bishara da aljanna ka ce ga wani an yi mai bishara da aljanna yanzu ya koma yana baccin shi yana jin daɗin shi ba saboda ya riga ya sami garanti ka taɓa jin wannan labarin duk wanda aka yi mai bishara da aljanna wuce yadda ake tunani yake yi a wurin ibada waɗanda ake mabishara aljannan su ne har suka bar duniya ake yawon jihadi da su su ne har suka bar duniya ake iyamun laili da salloli da abubuwa na ayyukan ibada ba wanda yake janyewa a saboda wannan ne suke ji in sun je suna jin su kamar a gaban Allah suke an ta'budu Allah ka annaka tara to me zai zo ya kare su daga samun wannan yanayin a rayuwarsu wani irin abu za a ba su su yi baya da wannan yanayin na tsayawa a gaban Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ibada da haka martaba ta ihsani shine bauta ma Allah kamar a gaban Allah kake ko me zaka yi na ibada sai sa komai zaka yi dole a martabatul ihsan sai ka kyautata shi ƙarshen abin da zaka iya tsarki ƙarshen abin da zaka iya alwala ƙarshen abin da zaka iya ballantana kuma ita sallar wannan shine an ta'budu Allah ka naka tara yasa Ali ibn al-Husayn Zainul Abidi, ya kasance in yazo zai yi sallah ya zai yi alwala sai aga gaba ɗaya jikin shi ya rikice jikin shi yana rawa fuskar shi ta canza ta yi ja ya shiga wani nau'i na tsoro da firgita shine wata ran wani yake tambaye shi wai me yasa in zaka yi alwala kake shiga irin wannan halin ne da wannan yanayi sai yake cewa ka san a gaban wa zan je in tsaya kuwa ka san wurin wa zan je akwai wanda irin wannan abin ba zai yi ba sai an ce za a kai shi fada shugaban ƙasa sannan zai rikice gaba ɗaya ya fara ya kiɗi mai rasa ma mai zai yi za a kai shi fada shugaban ƙasa ko za a kai shi gidan gwamna amma ko kaɗan bai hararowa a zuciyar shi zai zo ya yi sallah ya tsaya a gaban Allah bai jin komai a jikin shi kawai yana jin shi noman yadda zai je ya shiga kasuwa haka zai zo ya shigo masallaci kawai ya tada kabbara ya salla ai sallama ya fita an yi magana ya ce su ne masallata bejin cewa yanzu zai zo ne ya gana da Allah a karatun fatihar ga yadda manzan Allah ya faɗa mana tana magana Allah yana magana da kai a fatiha alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana cewa hamidani abdi bawana ya gode bawana ya yi min kirari bawana ya yabe ni haka za ka dinga karanta ayoyin Allah yana mai da amsa har ka zo iyaka na abudu wa iyaka na sa'in Allah ya ce ha za baini wa baina abdi wale abdi ma sa'ad wannan tsakanina da bawana ne yana cewa na abudu, wa na nasta'in Allah ya ce ni wannan tsakani na da shi ne wali abdi ma sa'al haka za a bashi abin da ya roka sai ce me ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to wani har ai fatihan ma a gama bai ma san a wata aya ake ba me ake karantawa bai sani ba inda liman zai tsaya tik a wata aya a fatiha a ce kowa ya faɗi wata aya sai aka tsaya a cikin mamun wani ko kashe shi za a yi bai san abin da aka tsaya ba saboda me saboda gaba ɗaya hankali shi ba akan makaratun yake ba ba akan wannan tattaunawar tsakanin Allah da bawa take ba hankalin shi na wani wuri daban haka martabatul ihsan ita ce martaba ta ƙololuwa a matakai na addini an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara in ba ganin Allah din da ka tsaya a gaban shi kana bauta to ka sani shi Allah yana ganin ka yana kallon zuciyarka yana kallon idanka yana kallon jinka duk inda suka karkata yana kallo ba abin da yake boyuwa gare shi da aka sai malam ya kawo dalilai akan wannan martabar ta ihsani dalili na farko shine me <clears throat> na'am inna allaha ma'an ladina taqaw wal ladina hum muhsinun nuskar da ka karanta ba irin nuskar da take hannun mutane ba ke haka inna allaha ma'an ladina taqaw wal ladina hum muhsinun shine dalili na farko lallai Allah yana tare da masu taƙawa shine masu yin abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya hana wallazina hum nuna kuma lalle Allah yana tare da masu ihsani duk masu ihsani na ibada da bauta ma Allah kamar suna ganin Allah ko bauta ma Allah kamar Allah yana kallon su to Allah yana tare da su Sine inna Allah na ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wannan yana nuna daraja ta wannan martabar ta ihsani Allah ya ce yana tare da masu kaza wannan dalili ne akan wannan matsayin matsayi ne mai girma matsayi ne na ƙololuwa a cikin addini sai dalili na gaba mu eh وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الله يتي وتوكل على العزيز الرحيم أنا مقنا دمنزن الله صلى الله عليه وسلم haka kuma wannan magana ta shafi duk wanda ya imani da Allah cewa tawakkal ala al-azizir rahim ka dogara kayi tawakkali ga mabwayi kuma mai rahama mai jin kai shine Allah daga ka dogara ga Allah mai rahama mabuwayi mai jin kai takka dogara da kowa in ba Allah ba alladhi yaraka hina taqum wanda Allah nan mabuwayi kuma mai rahama mai jin kai shi ne wanda yake ganin ka hina taƙum a lokacin da kake tashi za ka yi sallah ko za ka yi wata ibada cikin dare Allah yana kallon ka a lokacin da kake miƙewa lokacin da za ka tashi daga kan shimfiɗarka Allah yana kallo lokacin da za ka tashi daga inda kake zaune Allah yana kallo duk lokacin da za ka motsa Allah yana kallon ka shine allazi yaraka hina Shi ne wanda yake kallon ka a lokacin da kake tashi wata wa taqallubaka fis sajidin haka kuma lokacin da kake kai kawo a cikin masu sujjada a bisa ma'anar da wasu malamai suka fassara ayar bana lokacin da kake sallah tare da masallata kake tsugunnawa ka tashi ka yi ruku'u ka tashi wannan shine wata kallubaka fi sajidi lokacin da kake kai kawo tare da waɗanda suke sujjada ga Allah subhanahu wata'ala suke ibada suke bauta ma Allah kana tare da su to Allah yana kallon ka innahu lallai shi Allah ɗinnan, nan wanda shi ne Al'azizin rahim huwa as-sami'ul shi ne mai ji kuma mai ilimi yana jin duk abin da kake faɗa kuma yana sane da duk abin da kake aikatawa innahu huwa as-sami'ul alim Lallai shi mai ji ne kuma mai ilimi ne masani ne duk sanda ka tsaya a masallaci ne za ka yi sallah ko a gida ne ko a ina ne to Allah yana jin ka kuma yana kallon ka to haka in ka zo cikin mutane ma za ka yi sallah a cikin mutane Allah yana kallon ka allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidi yana kallo kenan babu wani abu da za ka yi na ibada wanda zai kubuce ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah bai gani ba bai sani ba don haka in za ka yi ibada ka yi ibada a matsayin wanda yake bauta ma Allah da yana jin shi yana kallon shi a lokacin da yake ibada daga ko yariya ta shigo ka sani Allah yana kallo ko yaya jiji da kai ko wani abu na isa na girman kai ya shigo Allah yana kallo ba abin da zai boye gare shi to haka kuma in ka yi ta da tsantsar ikhlasi ga Allah kaɗai, nan ma Allah yana kallo shine allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huhuwar samiul alim wannan shine dalili na biyu daga cikin dalilan da suke tabbatar da wannan matakin na ihsani an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara sai dalili na gaba na'am dalil ba wata al'amari ko wani sha'ani da za su wama tatlu minhu min haka kuma babu wani abu da zaka karanta na alqur'ani aya ɗaya ce aya biyu ce da hamsin ce ɗari ce babu wani abu na Alƙur'ani da za ka karanta wala ta'maluna min amalin haka kuma babu wani aiki da za ka aikata kuma ta kunu fi sha'anin ba wani sha'ani da za ka kasance a ciki wa ma tatlu minhu min qur'an babu wani abu na alkur'ani da za ka karanta wala ta'maluna min amalin kuma babu wani aiki da za ku aikata a aikace illa kunna alaikum shuhudan Allah ce face mu dinnan muna nan a halarce a wannan aikin da kuke da wannan karatun da kuke karantawa da wannan sha'anin da kuke ciki Allah madaukakin sarki yana nan ba abin da yake yake kubuce mishi Allah yana halarce a kowane aiki ko sha'ani ko karatu ko aiki za ku aikata Allah yana nan ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا لك باب ولا أبدا ذاك كفنسي ولا ألا بايا تاردك أولا أيكي إذ تفيضون فيه لوكة دفكي فاتا واتكم ونن أيكي ذاك أيكتا لك ألا ينانن yana kallo yana halarce shine shaida akan abin da kuke aikatawa ka wannan ma yana ƙara kawo mana martabatul ihsan a cikin zukata ana ka san duk wani aiki da zaka yi da duk wani sha'ani da zaka shiga da duk wani abu da zaka karanta na alqur'ani to Allah yana jin ka yana kallon ka a gaban Allah subhanahu wata'ala kake yi daga Allah yana kallo kuma zai saka maka da abin da ka aikata na alkhairi ko kuma na sharri daga wannan ba yana ƙarfafa wannan matakin na na al'ihsan dalilan sun ƙare ko sai waɗanne ne ba a karanta ba a nan a nutsin na'am wa man yuslim ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al duk wanda ya miƙa wuya ga Allah ya miƙa wuyan shi ga Allah ma'ana ya musulunta wa huwa muhsinun kuma ya zama yana matakin ihsani ya zama mai ihsani bayan miƙa wuya ga Allah ma'ana ya zama mai ihsani a aiki ya zama yana aiki an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara sai Allah ya ce to duk wanda ya zama haka faqad istamsaka bil urwati al wuthqa to wannan haƙiƙa ya kama igiya ne ƙarfi ya kama igiya babba me ƙarfi shine faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha wadda wannan igiyar ba ta tsinkewa da aka ka riƙe wannan ka miƙa wuya ga Allah kuma ya zama ka tabbatar makanka duk aikin da za ka yi ka yi kamar kana gaban Allah ne ko kuma ka yi kamar Allah subhanahu wata'ala yana jinka yana kallonka to idan kai wannan ka rike igiya mai ƙarfi wadda ba ta tsinkewa sai wacce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah ya yi tawakkali ga Allah to Allah ya ishe shi duka dai wayannan suna nuna mana matsayin al-ihsan ne suna ƙara kusantar da mutum zuwa ga wannan matakin na na al a ibada duk abin da za ka yi ya zama kana jin cewa a gaban Allah kake idan wannan matakin kake bai taɓa yiwuwa ka zo ka yi abu don wani ya gani ko don wani ya ji ko don wani ya yaba maka domin kana yin aiki a gaban Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan shine mataki na al-ihsan mun gama da matakai guda uku kenan martabatul islam da martabatul iman da kuma martabatul ihsan haka dalilin da zai kawo a gaba zai kawo dalili ne wanda ya shafi waɗannan matakan guda uku gaba ɗayansu duka matakan guda uku ga wani dalili guda ɗaya wanda ya ƙunshe su ya dunkule su a wuri ɗaya to shi ne zai kawo a nan gaba haka za mu tsaya a kan wannan darasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu karanta dalilin da zai kawo wanda ya ƙunshi waɗannan matakan guda uku gaba ɗaya sannan sai mu shiga al'asulu talis asali na uku na ƙarshe daga cikin waɗannan usul ɗin guda uku wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين